Música kashe shi kashi na ƙware sakkwato kashi nawa guda hamza ha hamza na ƙoƙuha duk waɗannan duk ba su yi dambe da kai ba mu shiga wajen kudawa to tun da mun dan taba nama nan haka gaskiya kudawa da wa wa kai dambe da shi kudawa na'am to a gaskiya kudawa mm. na dai dambe da shekaru ba hau mm. shi kuma kaduna muka dambe da shi gaskiya ba kisa sannan akwai wani sabo hmm. wani mutumin haɗe shi hmm. kuma legani na mutu shi ne kashe shi nan togo market hmm. na ji ana haɗin a shahura a shahura shi ko to don nuna mun kai da shi shi ma ai bai komi situwa mun ba kisa na'am ba kisa sakkwato kai shi ma da yake dan dambe ne mai kokarin yawo ina ganin ba sakkwato ba a ci da mun haɗu da shi mu dambe da shi irin nan su gusa don an haɗu irin su ƙaura don an haɗu an yi dambe da shi amma dai ba kisa mun yi magana ta dambe na yi mantuwar da ni tun da naka hira ga dambe ni ban ma taɓa <laughs> irin ta ba hmm. wai da hassan da lumu sun taɓa dambe lumu tambal eh to ina ji sun yi dambe amma dai kisa akwai kisa tsakanin su ba kisa tsakanin su masu kai ma a dai ko kisa yana ganin kamar shi dai ko lumu ya kashe hasan ko hassan ya kashe shi amma sun yi ta dambe sai dai ba a taɓa dambe gaba na na'am hmm. to muna nan dai ɓangaren. daurawa ga mm. akwai su uh, audu guzge kanan cari mai dambe ba mu taba dambe da shi a doci romawa ba mu taba dambe da shi duk waɗannan eh. abin da ka hana mu dambe da su in mun ce kano ko mm. kaduna bangare guda muke har sanin basabce sanin basabce shi ko wannan shi ɗan akuya don ah. ma guda maka kwana da shi mm. kuma ga sannan ba fahari ba na da hisu hali gwargwado na'am ko da dan kuɗin da suka samu na abinci ko kari bai wadatar da su wani ka ɗaukar da su gaskiya ne to mu kwanta tabarma guda mm. a yaron banza ya zo daga sokoto ya kwashe mu nan ɗaki takwas mu kusan ashirin da wani abu mm. ya kai mu can rugagiwa ya ga gidan dambe mm. wallahi muna tuɓiya kuma ɗaki mu guda ko masaukin mu guda wallahi da mun kai gari ne harija shi sanin basauci shi sanin basauci muka yi dambe da shi har na rashin arziki ba kisa kaga tun da gida isko ne don wanda ya zan dame da shi lokacin giwa ai kaga gida nake kwarai da gaske kaga zan iya kokari na sai abin da hali kwarai da gaske to Allah dari dai ni koma ta don in ni buga dambe wurin ne hakwana kwarai to wansu hake ce muka to muka yi dambe na biyu to tun da muka yi dambe nan na biyu turmi guda sani ya yi shi kwaɗe reren bai kwaɗe ba an yi kuwa ya miƙe to daga nan mm. sani ya hankura da dambe kuma daga nan sani an ka tabbata mai muddin yana nan sai na kashe shi kila hala'ila da wanda ko ana dambe kwanne da yace daga kwanne nan daga nan sai ya haye gida inda ban kuma haduwa da sani ba hmm. sai bayan na bar dambe shi ko bai bari ba hmm. ya tona ana dambe nan yar dole nan inda masallacin ganin jama'a hmm. sannan ana dambe nan ya tona shi na dambe shi sanin basabci ya sake dawana wato ya yawo kan sanin basabci kenan ya su shehu masifa shehu musiba bai taɓa da mare ne kama ka abbe ba ko kuma kai abba ha kama shi ni na kama shi don kamar eh. da shi ainihin Hassan ya ce dan eh. kokowa na da shi bai bai da mai da shi mm. tunda ya iya kokowa na iya na'am mm, tunda dama shi ma dan buga a kama na ka san duk mutumin wadama sai ya buga a kama in ya buga ya gara ma za kai sai a daga nan dai suka koma yan dambi ai ah. akwai eh, buga a kama kokowa ce mm. sai mutum ya buge kada kulli ka mutu Mm. sai ya duka doke kahun kai shirge kai kasa kuma bai baka da bugun da ya yi ma ah, ka ga ka'ida wannan wasa eh, ko kowa buga a kama in an ka bugi ka bugi mutum ya dauke wuta don yawan su suba gobiri su laushe su wane ne mm. duk yan buga a kama mm. ko kowa ta haka aka duka amma rabin hannu na Na'am. in mutum ya taka da kai baka kwaya duk alamun ka mutu sai ya duka duki ya buge ga kasa kaga ita abuga a kama ita abuga a kama na'am to kaga shi tunda ya san na iya kokowa bai dambe da gaskiya ne amma kuma gaskiya yana ja ne yaki saboda dama abin da ya ja bakin jini gare mu dan arewa na sai koma ba kudi gaskiya ne mm. gaskiya ne da shehu musiwa da nahancin tureta mm. duk abin da ya ja musu bakin jini gare mu mm. to zaman su kuda zaman su kuda muna tare da su yan arewa na sai an kase sun hakoma sai sun ka koma kuda kware bari mu duba irin yan damben da ka tasowa bayan ku kamar yadda kai ma kake tuwakalar hancin su kakali hmm. an taɓa samun yara waɗanda sun ka taso su kuma bayan kuma suna matsa muku ƙwaran gaske to wanda wada waka ya dambe cikin matasan da sun ka taso to matashi wanda ya taso ya fara tsokana ta akan tsokanan mai gida ne babu kamar dan umaru dan umaru dan umaru yaro ne na Kano Allah ya masa cika dan umaru kana da ba ko eh. na'am wanda kana ji ma akwai wata waka nan da dan bala da yake cewa dan umaru ba yaro bane hmm. in kuma ƙarya kai a tambayi shagon wurin ai ya sani hmm. to shi dan umaru nan da raguwar ta kai raguwa hmm. ya ce to babu dai abin da ya dace yi dan bala yaro kuma mun kai dan bala shi Yana fara kashe ni a Sokoto ya buge kashi dan umaru kana da abu tabba haka ta an ce dan ya taba hada ka da dogon mai tundari ka ina ba kai na ba ba ni na ba Allah ya dogon mai tun dari. da ka san irin da mata kawo mazan su da eh. su durƙusa su ga yadda su su ba su abinci mu duk haka ya kai muna to mm. wata magana wadda ta yi shura ta daɗe ana tattauna ta shine kan maganar mamman raba gardama mamman raba gardama so da yawa idan mutum ya tashi shura sai kaga kowa mm. na rabibin cewa shi ya hisai mm. to akwai mutane da dama da ke ta magana mamman raba gardama mamman raba gardama wasu ce yaron mai tundare wasu ce yaron abudiri wasu ce yaron shagon wurnu wasu ce yaron mai wuka ba hagu, amma akwai mutane waɗanda sun karin jaya da cewa mamman raba gardama kamar yaron shagon wurnu na to abin da sa abubuwan haka ne shi mm. mamman raba gardama mm. sadda ya tashi mm. a ka san wanga durar da aka yayi wanga dan kanwai da aka sa Mm. ko da ya isko mu gidan dambe kan ya kasa fant fan ya kasa ya shiga gidan dambe ka hada ma kowa in shiga gidan dambe nan eh. kuma ya nace bai tare da kowa sai mai tundare saboda shi ko mai tundare Allah ya mishi arziki riƙe yara amana duk inda sun ka hito na'am dambenka mm. bai sai mato mm. shina tare da kai shina sai mato dambenka bai sai ma hula mai tundare na tare da kai babu in dai ka kawo ƙari shi kai renon yan dambe don shi ya yi reni muhammadu raba gaddama shi ko daraja a ce ma raba gaddama na tare da wai mai yuka da abu jirgi mm. ai kungiyar su guda duk shi a ubansu mai tundari don shi mai tundarin nan mm. shi ai rike da su dukan su gaba ɗaya mm. da ya mai wuka ya yi abu jirgi ya yi mai rama ya yi abu abu kuza mm. ya dawo gohe dan gohe ya dawo mamuda dan mamuda mai bindiga mai halbin shi mm. ya dawo abu na amadu ya komo mm. abu maru ya komo audu kimberu ya komo isu dan kwara ya komo ibrahim dan hayaki sarkin taurin abiga murai duk waɗanga ƙarƙashin audu ne tun daji suke duk inda za shi mota shi ka tarewa mm. wagga a hangibir ya yi janga a ɗaukan mai su mm. ga can wancan duniyar ma ana iya ɗauka su ko bai da ko ɗari a taimaka mai saboda direbobin su ma masu ra'ayin dambana kajiwa da ya yi ta yawo da su Allah ya raya raba gaddama na'am to nan na aka cewa raba dama yaron su abu jirgi ne mm. amma yaro tun ta gare yaro mm. wanda ya rike shi amana to sai in ce babu kamata mamman raba dama na iya tasowa mm. da gidansu sakkwato ko da gida ne sakkwato bai cinke ko ina sai nan wuri na sai nan kuma in ya zo nan yana iya kwana arba'in ko da wata shi na nan wuri na mamman na iya hitowa Maiduguri ko sakkwato bai isa ya tsaya nan yana iya sati biyu ko uku sannan ya wuce mamman na iya tasowa daga kano mm. gandangan ya taso ne ni a alaka ko da shi da yake maka wannan na san ruwa ba su tsami ba to alaka ta da muhammadu dai alaka dambika na'am be dai ka gane tambayar baba eh. mi kaka wa muhammadu ya ji daɗi har ya kai ma irin eh, to irin wa'annan abubuwa na na sirri wanda ba bayyana su da za mu yi ba a'a ai akwai wa'anda ka bayyanuwa ba laifi ne duk kai eh, mutum alheri irin gaba. irin waɗannan gadan ba su bayyanuwa na'am eh, tunda shi irin gaskiya mm. wadda ne rike mai ita duro gasar da mm. ma shi na buga dambin nashi na ji da haɗi na'am to ina ganin in ba mai tun da nawa ba mai rike mai ita na'am Dun da shi mai tun da kora ya wari wa mamman wani kokari da abin mamman ya mai mm. ni ko da abina ban yi gaskiya ne ni da abina ban yi mm. sannan kuma duk inda zan tai da mamman mm. sai na ce mutum to wanga wani wana duk abin da ka san da kai ne kai ne mm. kuma ka riƙe amana da baka tsakani da Allah ko ba da ni ba in ya tora bukata a yi ta na'am to kuma mamman bai taɓa zuwa da bukata in ta a sa mata gaba ba ba a yi nasara kanta ba Allah akbar ko dare ko rana mamman na iya biyo dare in dambe muna na mai yana iya biyo dare ya zo gusa. cikin daren nan za a yi duk abin da za a yi shi koma ya koma waɗanda a can ba su san mamma ya baro garin maballe su ya ta yawo musu wani ta'annati gaskiya ne eh. bari mu duba wasu 'yan dambe da a gumi din nan mun yi magana su a lushege adan gumi ka yi dambe da shi adan gumi eh yaro na a ada gumi ada huke eh ada huke aka magana mun dambe da ada huke shi ma har na rashin arziki eh. a cikin garin Gelenge. cikin garin gelenge ma yankin nasu mm. yankin nasu mm. amma ba kisa babu kisa mun komo daki ta kuma kai dambe babu kisa mm. to daga nan ni dai ban koma gama da adabu ba gohe ha gohe dan gohe a aboki na na zanci abokin yawon ka ne abokin yawo na na don na saba doka ce da sakkwato ta ta kaura da shi dalili ne ma dalilin shi dalilin shi da bai samun nasara ga dan dilla Mm. dan dilla ya matsa mai ni ce mai dan dilla kaga mutumin gani ni biyo to ga dilla mm. to Allah ka bari da shi mm. shi ko kaga ga ta yadda mai da ni dan dilla dun mun zan abu na. gaskiya babu za a yi mu ci zarafin juna dan dilla sai ci shi ba dan dana ba ruwa ne to akwai wani shegin kiɗi nan da tsogo kai mai in yi shi ko kai awa taya zai yi jaka sai ya yi tsaye sai gohe ta ya dame da gohe ni ce gohe ta yi kaɗar mai hannunka ya ɗar mai hannu ni ma sai na koma can cikin kalonin sanar gari Mm. mun ka taho sun ka taka dame da gohe sai ni zo mm. tunda babu wurin cewa ba yi ba yi mm. sai da sun ka taka sai ni zo ni dunguje gohe ni ce da ni damu mutane yan kallo sun ka ce yi yayi tunda ba kashe wuta da su yi ba yayi yayi to nana muka yi dame da dan dilla gwargwado ya kai turmi uku to amma magana ta hakika ni sai dai a jaye shi in yayi yi yayi nan saboda wala in tarike shi in wani in tarike shi duka da wani ya ce sai in tarike shi mm. to daga nan shi da shi na harko shi an na karshe ba kuma ta eh, gamji ba gamji mm. to gamji mai yan aljana ka san gamjin juna akwai mm. baki akwai fari to bakin ya taba jana daki takwas mai tun dare ya ce mai kai gamji Wala ya bari bana kwana wannan dan dambe da kake kake jan wani nan daki takwas haka daga nan ko ruwa maka ne asiri ne kuma kamar yadda nake tambayar an dambe mm. kai wani gari ya fara aka hidda fara hidda sunanka a san da zaman shagon wurin a zan da zaman shagon wurin eh wani gari ne kai garuruwan suna da yawa eh amma dai kila baka rasa kila wani gari wanda kan rike kowa kai ka san ya zo ya buri to babu da ya kamar na dai irin ƙauran na moda na'am don ƙauran na moda nan ni kai ga dai da na fara zuwa ƙaura ina bakona da ni da abokina hmm. gindin wani bedi na saukar da kayana na fara da hannuna in shiga da Na'am. Shi ma abin da ka faruwa da ni shiga na 'yan dambe babu wanda ya ja ni. Hmm. Ni kuma ban ja kowa ba ni zama na akwai irin su ba kogara su hannu. duk da 'yan dambe nan na wadama su namijin gishin kahi hmm. su annan duku duk da sauransu masu dambin nan. Ni dai ni zura ma kowa idan. To abin da ya ta ni ga wannan lokaci hmm. hanau sai ya haya shi ba hmm. ya yi haya shi hmm. sannan kuma sai an ka samu shi ma'anin da sai ya haya shi to kaga babu wanda ya ja kowa duk suna yan yanki guda ni ma sai ni sase da an kai shiru ni kire maroki ya yi he kowa tsaya ni ma sai ni haya shi ciki to haya shi ina sai sa ta wuce wuri sai an ka azami me a haya shi bai ka koda kanka ka a'a me a haya shi abin da a haya shi eh. to kana iya buɗe bakin ka sai ka sa da yan kallo da makaɗa hmm. kowa ya shiru hmm. sai ka buɗe gaban ka cikin hili ka hmm. ce haya shi wato duk wurin baka da kowa ba kowa ka iya haka ka to sai ka yi haka nan sai ni haka nan ma. to da yin haka nan magana gaskiya babu wanda ya ji ba wanda ya ji ni an ka koyi min ta zuba kuɗi mm. an ka yi ta min zuba kuɗi mm. an ka ta duk waɗanganan da annan hatsi babban babu wanda ya yi jani na'am a dambe wannan yini ya tashi to wansu haƙƙi da muka koma a sai na samu ɗan dambe kamar ƙasa kowa kamar nishi shi ka jira mm. to da kuma duk wanda na taka dambe da shi gaskiya guda kai ne ka buge hanau Ana ko magana namiji ha a namiji shinkaya shi ba ko magana shi ka sadda ma ni da namiji shinkaya sannan tsoron namiji shinkaya kai lalle ai saboda an ce ya taɓa yin nan ƙarin ƙaura ne ya kashe mai sallah mm. shi ko mai sallah sanadin namiji ya kashe shi mm. ya kashe hannu ya kashe baƙo Gara, mm. duk da yan dambin nan nasu na hodama duk mai sallah ƙaura na more ya kashe su namiji ɗaya rage ɗan yaro ƙarami bai yi sai ya zo yana kuka ya ja mai sallah ana ba kai ba kai yana kuka yin shi wallahi sai yayi mm. yawa sun kace abu shi to kwanan mai sallah sun rige sun ƙari mm. yanzu kuma da ma shi namiji ba hago mm. ya kankara a cikin hannu ne kakka sai ka kai namijin gaskiya ka ɗaukata kuma Allah ya bashi ilimin bugun zuciya sun ka zo sun ka taka dambe da mai sallah wu da mai sallah ganin shi kai haɗin namiji da ko namiji ya jiwa mai hagun nan ga askar zuciya hmm. zuciya kana kallo tattaso ko da ya faɗi bare wato kai gaban kamar an kai dambe ga sha ai mai sallah sai da su tawaga su sai da an kai musu kakku kai kakku kai akwai har wanda ya shiga cikin mahiyan su duk cikin bishiyar karama sun ka kwana don ba sani ba da hauta ana iya sa mata saboda sun zo sun kashe dan gari kuma har la'ila gaskiya halla ila an yi banna ta auku to kai sanadiyya aka jin tsoron namiji shankai mm. don ganin aka yi kowa taka da shi kashe shi da shi na'am to amma ni dai da mun kai dama da shi eh nan na kashe shi saboda ka san abin da yake dauke da shi a to ni ina ruwa na mun ka zo mun ka to mun ka koma bungudu kuma na kashe shi ka sake wuge mun ka koma haduwa da shi sakkwato kuma na kashe shi Na'am. To daga nan dai shi kenan ya ga cikin ‘yan dambe bayan da cincinta mm. shi zama amini ne iri na. Tunda ya gwada sa'a ce ya gwada sa'a ce ya ga babu sa'a. Gaskiya. Mu duba cikin damben da kai wane kisa ka ba ka mantawa da shi wanda ka yi. To kisa wanda ban mantawa da shi babu kamar irin kisan da ni yo kan ba. Mm. Saboda ranar mm. lanin dan ana cewa gonan malam salihu ne da shika cewa dan mm. sokoto mun na ta shika kware gona shika wa kidi gonan eh, malam salihu to buki mm. na diya ne na zai sawa lalle mm. ya gayyaci duniya an ka hallar kan ba wasu ko wasu ma ma ga titi su a kwana saboda yawan jama'a muku dan ana ce ya gayyace mu da gani sai umar kwantal kurya mun ka tafi da muka zo ce ma ɗana ci to ga masarki nan utal guda na an ka kama ɗana ci daga shi sai yara ne na'am ce na an dambe da mun ka ce ka to da su ce a ga sunan guda biyu a duk sun isa dambe da ɗan dambe da aga nan mm. ya ce su waɗanga ya ce su ko su waɗanga ya ce su ko an kawai gari kuma Allah ya taimake mu ba mu ba ɗana ci kunya mm. mun ka zo an ka hitar da dambe kamar irin war haka mm. muna zuwa wanda annan akwai alukawo ya samu Mm. akwai nan cin tureta ya samu mm. akwai musa mai yan ganga dai makamantansu mm. kaga sai mun kai ta ma a muna da abokan dambe wanda sun san mu mun san su sun san damben mu mun san nasu to shi alaka aliyu kaji dinga shi ganin muka yi ma bai fara jam tun da ganin muka kama mai hikari wannan gaskiya ne to sai eh wannan ta wakana sai shi ni ce ma kwantal ka ja mai yan ganga tun da abokin damben ka na ka kashe shi Mm. kuma na hanci tare ta ka kashe shi ka ja shi kuɗi mm. in ka taro shi bai ni in tare shi mm. to nan dai ina a kone yaro majiyin ƙarfi Wala yanzu aka dai ban san sunan yaron ba an ka zo na hanci tare ta sai turo shi ci shi tare ne dambe da ce mai ina yi mun ka zo mun ka taka da minista sazari na ana ce da kai ne ya kire ni wani yi damben gana yi wani ci haba alhaji dambe ai ga yayo an gama mm. yana yi wani ci an gama alhaji mm. kama a an gama na ce alhaji ba kai kacce mu dai kato da yi muku mai shi duk yan dambe da aka gaba mm. to ko kashe mu an kai an san wasan dambe dole a yi a faɗi kuma dole a kashe wannan gaskiya ne mun ka taho to cikin yan damben su shi wancan sai na samu akwai wani mai rana ra'ayi na Cutuwa to in ya buge ka Mm. in ka yadda bugu ne sau kama wallahi ko ga kai ko ina wallahi yana ishe ka mm. ni ce ko ya ce ni ce to Allah ya sauka kaga dole tsaron gidana ya kama Bare tsaro ya kama ka mun ka taho kuma koko ya faɗa min na don hankali na ya tashi uku mm. ni kuma ban sare ba muka zo muka taka da shi na tabbatar da ya hina ƙari to dan bai dai abban sani ba amma ni kuma na san na hishi mai izza ta dambe insha Allah kwarai da gaske an ka zo muka taka dambe nan gobe da shikowa lallai shi fara kai min bugu hmm. kuma wallahi ne duka ni bashi kai na ya buga to kan da shi koma inda shike hmm. ni har na wuce shi na bashi nan ga kasa reran inna lillahi wa inna ilaihi raji'un koma da shi kai na bashi nan ya dade ce da kasan dai a shawana kwanci duk wanda ya ci ga inda na bugi mutumin nan ƙarya kai koko ko ni in ci ga inda na bugi na dai ah, bugu ka tahe da shi ko kuma kan kai buga kai na ya buga ko da da bugun ya hito ai ka san tunda ya mm. bugo koma da shi shiga da mm. gida ne to wurin koma nan nan ne gama da shi inna lillahi kuma har yanzu maganar da aka yi baka san suna ne ba wallahi ni ma san suna shi <laughs> wahi ma to kai wahi ma wanda ya hibata mare a to babu wanda ya hibata kashin da hibata mare irin dan umarun ga umarun kai umarun kana an dawo kware ko tunda ina cikin gajiya ta kuma ina ganin Ina ɗaya daga cikin 'yan damben ƙasar gaga baki ɗaya waɗanda aka ji yaro ne ya zo zama da ni. Wa wace waka abba kan da ka? A to bakan da mai waka da na sani ta sani babu kama waka ɗan mutum. Don shi bukata ta yadda shi Hassan ya ce hmm. in tsogo ya kire shi ko da kama da shi sai ya biya mu tsogo bukata ta. to shi ko dan mata ka'ida na mm. ba zai taɓa buɗe baki shi min kiɗi ba yana da kani da aka ce mu shehu dan kiɗi mm. to da shehu ya juya hagu nan tashi ya ɗora dandan dandan dandan mm. na so uku to duka yan damben da awunan nan sai sun hushe da kuwa abinda za su cewa an ɗauko mahaukaci dan wurin to shi ko duk wanda annan duk wanda aka waki ko dai ka jaye ko in ja ka amma wanda ya ce ban hora gaba ɗin don yaƙi ba ni waye min ki nan in janka mm. ita abba kanta me ka ita abba kan da yace da ya ce da ya ce min mm. gagare gaba uban fada dan wurin mm. to sai na nuna ko gagare gaban nan nake da ya ce min ka taso wanda ba shi hora gaba dan yaki to bai sai na biya bukatun nan ta maka Allahu akbar insha Allah me yasa sakon ka ga masoyanka na duniya to masoyana ina musu fata ta alhairi mhm. Allah ya sa da mu da su da sauran al'umman musulmi don mu gama lafiya kuma Allah shi kara mana don zumunci da mu da sauran masoyan mu duka yan uwa da ma musulmin da ka samu da ma har musulmin da ba su bukata da mu amma suna supportar dambe eh. dai muna musu mata ta alheri Allah ya samu gama da duniya ga lahiya kuma Allah ya raba mutu ita lahiya. Sai dai kira na kuma ga eh. gwamnatin tarewa da gwamnatin jihar kananan hukumomi. Eh. Da Allah su ci gaba da taimaka ma sauran 'yan damben mu matasa. Hmm. Muna da masu boko cikin mu a halin zaman yanzu duniya yanzu. Hmm. Don haka ba mu son ana barin makara zube a ce sai in gwamna zai zo ga gari ko shugaban kasa hmm. sannan a gayyace mu mu buga dambe na awa guda a wace kuma daga nan an yi wace da mu amma shi mu kamar shara muna so da Allah da gwamnatin tarewa da ta jihohi da kananan hukumomi hmm. da Allah su rinka ɗaukar kananan 'yan damben mu matasan mu masu tasowa ana sa su ga aikin gwamnati su ma su ɗan samu abin kore ma bakunan su kuda. To madalla. Eh, to jama'a masu kallon mu duka-duka nan maka kawo ƙarshen shi wannan shiri namu na yau na 'yan ah, mazan jiya. a madadin doyan da suka taimaka wannan shirin ya zo gare ku musamman university of T da baba Sannusi sakwato ni al'amin sakwato nake cewa ku huta lafiya